Afisawa Sura biyar Tun da yake kun zama ’ya'ya waɗanda Allah yake kauna, sai ku ɗauki misali daga wurin Allah a cikin zamanku, ku yi zaman kauna kamar yadda almasihu ya kaunace mu, ya kuma ba da kansa domin mu, baiko mai kanshi, hadaya kuma ga Allah. Kada ma a ko ambaci iskanci da kowane irin aikin lalata. ko kwadayi a tsakaninku, domin kuwa bai dace da tsarkaka ba, haka ma da kazamar magana da zancen banza da wawanci, gama ba su dace da ku ba, a maimakon haka ku dinga godewa Allah. Ku dai sani cewa mai yin iskanci ko mai aikin lalata ko mai kwadayi wanda shi da mai bautar gumaka ɗaya ne. ba su da rabon gado a mulkin almasihu da na Allah ko kaɗan. Kada wani kuwa ya rude ku da maganar wofi, ai, saboda waɗannan zunubai ne fushin Allah yake zuwa a kan masu rashin biyaya, saboda haka kada ku hada kai da su, domin da kuna a duhu, amma a yanzu kun sami haske ta wurin Ubangiji, ku yi zaman mutanen haske. domin haske yake haifar da ayyuka masu kyau da zaman adalci da maganar gaskiya. Ku tabbata cewa kun koyi abin da zai gamshi Ubangiji, ku rabu da ayyukan duhu marasa amfani, a maimakon haka ku tona su. Gama abin kunya ne, amma fada abubuwan da suke yi a boye, sa'ada aka kawo dukan abu a gaban haske, za a san ainihin yadda suke, shi yasa aka ce, Tashi, kai da kake barci. ka tashi daga matattu almasihu kuwa zai haskaka ka saboda haka sai ku mai da hankali kwarai ga zamanku kada ku zama kamar wawaye sai dai kamar masu hikima ku yi amfani da kowane zarafi na yin kirki gama kwanaki da muke ciki yanzu mugaye ne saboda haka kada ku zama wawaye sai dai ku fahimci ko menene nufin ubangiji kada kuma ku bugu da ruwan inabi, wanda zai kai ku ga neman jin daɗi na rashin kunya, a maimakon haka ku cika da ruhu, ku yi magana da juna da kalmomin zabura, da wakokin yabo, da wakoki na ruhaniya, ku yi tarera wakoki da zabura ga Ubangiji da dukan zukatanku. Kullum ku dinga wa Allah Uba da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu akan dukan kome. ku mika kanku ga juna cikin tsoron almasihu, ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku, kamar yadda kuke yi wa Ubangiji, gama miji shi ne kan matarsa, kamar yadda almasihu yake kan jama'ar masu bi, wato, jikinsa, shi kansa kuma shi ne mai ceton jiki, kamar yadda jama'ar masu bi take mika kanta ga almasihu, haka kuma mata. su mika kansu ga mazansu ta kowane hali, ku maza ku kaunaci matanku kamar yadda almasihu ya kaunaci jama'arsa masu bi har ya ba da kansa dominta, domin ya kebe ta da tsarki ga Allah ta wurin maganarsa, bayan da ya tsabtace ta ta wurin wanke ta da ruwa. Ya yi wannan domin a sa'ad da zai mika wa kansa jama'ar masu bi, ta zama da daraja sosai ba tare da wani tabo. ko wata alamar rashin kyan gani ba, ta kuma zama da tsarki marar laifi kuma. Ta haka ya kamata maza su kaunaci matarsu kamar yadda suke kaunar jikinsu. Ai, wanda ya kaunaci matarsa, ya kaunaci kansa kenan, domin ba wanda ya taba kin jikinsa, sai dai ya ciyar da shi, ya kula da shi sosai, kamar yadda almasihu yake kula da jama'ar masu binsa. gama mu gabobin jikinsa ne, kamar yadda yake a rubuce cewa, Saboda haka, mutum zai bar mamarsa da babansa ya mannewa matarsa su biyu su zama jiki ɗaya. Wannan asiri ne mai zurfi, ni kuwa ina nufin almasihu da jama'ar masu bi ne, duk da haka dai, maganar ta shafe ku kuma, bari kowane ɗayanku ya kaunaci matarsa kamar kansa. ita matar kuwa ta girmama mijinta.